بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أعوام السورار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادواء وأن الشيء نام من البركة شرم cikin azumin ramadan wanda muke karanta babu siya da wannan littafi namu mai sauƙi ko mai albarka ashalul masalik fi nawmi targhib al-murid salik fi madhhab al-habr malik na muhammad al-bashar Allah ya ji kansa da rahma idan mai bibiyan mu mai sauraro bai manta ba jiya mun yi magana ne akan ko mun tsaya da magana kan hukuncin azumi a ranar shakku mun yi bayanin menene ranar shakku muka faɗi mai ke nizimtar mutumin da ya yi azumi a ranar shakku domin ishtiyafi cewa wannan azumin ba za a ɗauke shi a matsayin azumin watan ramadan ba ko da ranar ya tabbata cewa watan ramadan ne don haka idan ya yi azumi ya yi azumi to fa sai azumin nan ba ramadan ba ne kuma zai kama bakinsa ba zai ci abinci ba in kuma ya yarda ya ci abinci da gangan to wanda ya keta hakkin wata a mazhabar malishiya zai yi kafara sannan muka faɗi cewa akwai waɗansu da aka yi togaciya wanda za su iya yin azumi ko da a wannan ranar ne ma'ana mutumin da ya saba yin tadawuhi na waɗansu ranaku sai suka faɗi a matsayin a ranar shakka ko mutumin da ya yi bakace sai bakacin ya faɗi a ranar shakka ko wanda ya dai saba wato ainihin yin azumi ko mun faɗi dalilin wannan daga hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to in mutum bakance ya yi ko ya yi eh, tatsawu'i to wannan ya riga ya yi daidai za a rubuta masa makancensa za a rubuta masa nafilansa sai yanzu malamin sai fara mana bayani kuma akan shurutu sau wato sharuɗai na azumi wannan wata sabuwar matsala kenan a nan ne yake cewa aujibhu bi shahri wa bi ihtilali wa sahha aqli wa bil islami in an ce sharadi harshen larabci sharadi yana nufin alama kamar yadda Allah madauki sarki ke faɗa dangare da ranar tashin alkiyama ashrabaha ma'ana alamominta amma a wajen malamai idan suka ci sharadi abinda suke nufi ma yalzamu min adamihi al'adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adam abinda idan babu shi to ba hukuncin aiki amma idan an same shi to wannan baya tilasta a aiki ko a bar aiki wannan shi ake kira sharaɗi misali ƙarfi sharaɗi ne na yin sallah ko ka ce alaula sharaɗi ne na yin sallah idan mutum bai da tsarki to kaga ba zai yi sallah ba ma yin zama min adamihi al'adam amma idan mutum yana da tsarki ba kuma dole ne ya yi sallah ba wannan shine wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun ah, shi ne malamin ke cewa shartu ma la shay'a minhu yalzamu wa faqdahu yalzamu minhu al-adam to wannan shine abinda ake nufi da sharafi to anan ya ambaci sharuɗa kuma ya kasa sharuɗa ɗin zuwa gida biyu Ya ce aujibu bi shahari wa bi ihtilali وصح بالعقل وبالإسلام كوجب تيم أذمي بالشهر أي بثبوت الشهر وتؤذمي يما زلت شرط تنسى ما أي أذمي موتر رمضان شمي أسامو تبج شوى وتر رمضان يا شجاع تحيوي ودبك أمتا أبايا شيكم وانا دليل انسى آية القرآن Allah madaukakin sarki ya farlanta mana azumi sai ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta muku yin azumi kamar bai tambaya ya tambaya sai ce ayyaban ma'duda waɗansu kwanaki ne ababen yawa ma'ana ba shi da yawa har yanzu dai abin bai ƙara fitowa ba sai Allah ya saki bayani ya ce shahru ramadan allazi unzila fihi alquran watan ramadan wanda aka saukar da ƙur'ani a cikinsa kenan idan har wata na ramadan bai shiga ba babu azumi sharaɗi na farko kenan na yin azumin watan ramadan ya zanto ana wata ne kuma wannan abu ne da malamai suka yi ijma'i a kansa saboda wannan ayoyi sannan da fadi annabi sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru liru'yatihi da muka yi ta maimaita sannan sai abu na biyu ya ce wa mihtilami sannan da yin mafarki yana wajabta yin azumi da yake nufi albulu cewa idan har ɗaya balaga sannan azumi yake wajaba a kansa kafin ya balaga azumi baya wajaba a kansa dan nan yana iya zanto namiji yana iya zanto mace balagar ɗa namiji ne gashi a gabansa ko a hammatansa su bullo alama ne na wato ainihin balaga ko ya kai shekarun balaga kamar shekara goma sha biyar sha shida har zuwa sha bakwai gwargwadon yadda mutane suke girma a garuruwa ko kuma ya yi mafarki mani ya fitan masa ya yi mafarki ya tashi ya ga cewa rigansa kowannensa ya jika ya ga mani wannan dangane da ya mace kuma abu na biyu da muka ambata sannan da farawan jinin haila idan har mace ta ga jinin haila ko ta kai shekarun balaga ko wato ita ma suka sun fito masa mata a wannan wurare da muka ambata ita za ta ne kaban shi ne in ta ga jini ko da babu waɗannan to ta zama baliga kenan namiji na in ya ga wannan ko da bai kai shekara sha biyar ba to ya zanto baligi kenan to azumi baya waje ba a kan ɗan ƙaramin yaro sai in ya kai manzili na balaga sai dai amma shi ana masa kwaɗaitarwa ana masa training ya fara yin azumi wannan shari'a ce ta sahabba annabi sallallahu alaihi Sallama sun kasance yusawwimuna abna'ahum suna sa ‘ya'yansu su yi azumi har ma idan la'asar ta yi sukan ba su abun wasa domin su yi wasa da zai shagaltar da su daga jin yunwa ko jin kishi saboda haka gaskiya yana da kyau jama'a da dama waɗansu za su gani kamar tosaya ba 'ya'yansu suke yi su kyale su cewa tun da azumi ba wajibi ne a kansu ba ba za su kwaɗaitar da shi a gare su ba a annabu sallallahu alaihi wasallama ya kwaɗaitar da mu cewa ba ma kwaɗaitarwa ba umarni ya yi mana cewa mu yi umarni ma 'ya'yanmu in sun kai shekara bakwai su fara yin sallah idan suka kai shekara goma ba sa yi to mu dake su domin su yi sallah nan to menene bambancin sallah da azumi kun ga dukansu guda biyu rukunai ne daga cikin rukunan musulunci sannan wanne ya fi wahala a ciki na mutum ya saba ya ji zai iya yin sa da niyyar wato ainihin intisal kun ga ko shakka babu ai azumi ya fi sallah wahala sai wani zai ce a azumi so ɗaya ake yin sa a shekara shi ko sallah kullum so biyar ake yin sa eh wannan gaske ne amma in ka dubi yin aikin sallah da yin aikin azumin wanne ne yafi minti nawa zai ɗauka a koyawa mutum ya samu training yin sallah ko kwana nawa ne sannan kuma kwana nawa zai ɗauka a koyawa mutum training ya yi azumi saboda haka da dama daga cikin malamai suna ganin cewa ba sallah kaɗai ba da makamantansa na waɗannan rukunai din yana da kyau a koyawa ƙananan yara su yi su ga yadda ake yi su sai shi su ba saba da shi ta yadda in sun kai manzili na balaga abin ba zai musu wahala ba kuma gaskiya tawai haƙƙin ɗa ne a bar shi da jahilci wannan abin ko a ki koya masa yi wannan abin har lokacin da zai kai balaga abin da ya masa wahala a zo ana samun ana kiran malamai ana gaya musu cewa yaro ya balaga amma kuma ya sha ruwa da azumi ya ya za a yi to lallai wannan abu ne da ya dace mai a kai shi muka sa muka dan tsaya nan to anan ya faɗi cewa waɗannan sharuɗan guda biyu su ne sharuɗai na wajibcin azumi kenan sannan sun zai faɗi wani nau'i na sharuɗai kuma ya ce wa fahabil aqli wa bil islami sannan sharaɗi na inganci in mun ce sharaɗi na wajibci abinda ake nufi kafin azumi ya zanto wajibi a kan mutum sai an samu waɗannan abubuwa ɗin sannan sharaɗi na inganci abinda ake nufi kafin azumin mutum ya zanto ingantacce a yarda da shi a musulunce sai ya samu waɗannan abubuwa ɗin shi ne ya fara faɗansu a nan ya ce wa faha bil aqli wa bil islami azumin watan ramadan yana inganta ne ta hanyar hankali wato ya zanto mutumin nan da zai yi azumin yana da hankali saboda mai saboda wadda ba shi da hankali wato mahaukaci kenan ko wanda yake yanayi na koma ko wanda yake koma ba shi ne dogon suma ko wanda yakan suma na tsawon lokaci to wannan shi azumansa ba ba ingantacce ba ne saboda mai yaushe zai iya kudarta niyya wannan har yayi ta jaziman da muke faɗa cewa dole sai an yi niyya an jazama niyya kafin azumi ya inganta ya zanto azumin watan ramadan sannan sharaɗi na biyu da ya ambata na siha sai ce wa bi islami sannan da kuma musulunci dole ne mutum ya zanto musulmi kafin in ya yi azumi azumin sai inganta wanda ba musulmi ba ko ya yi azumi azumin azuminsa bai inganta ba to wannan abu guda biyu kenan shartu wujub da kuma shartu siha shi malaman ya faɗi waɗansu ya bar waɗansu malamai suna cewa sharaɗin azumin watan ramadan ko sharuɗan azumin watan ramadan guda takwas ne kuma ana kasa su gida uku akwai shurutu wujubin faƙaf sharaɗai na wajibci kaɗai akwai shurutu sihatin faƙaf sharuɗai na inganci kawai sannan akwai shuruɗu sihatin wujubin wa siha sharuɗai na wajibci da kuma inganci to tafsilin magana yadda malaman malikiya suke ambata ne cewa sharadin wajibci suna ambatan abubuwa guda hudu na farko shi ne wanda shi ya faɗa a nan shine subutu shahar ya zanto watan ya tabbata shi yasa muka ce wanda yi azumi a ranar shakku da niyyar ihtiyadi to azumin nan bai yi ba saboda ba shi da tabbacin shigan wata hakanan abu na biyu da suke ambata shine balaga mutum sai ya balaga kafin azumi ya zanto wajibi a kansa saboda mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa rufe alƙalamu an salasa an ɗauke alƙalami na takalifi a kan mutane guda uku a cikinsu sai ya faɗi cewa da yaro ɗan ƙarami har sai in ya balaga sannan abu na uku da suke ambata shi ne alƙudra alasau ya zanto yana da yana da ƙarfi yana da dama da zai iya yin azumi wannan suna faɗa ne domin su fitar da ah, mara lafiya da mutumin da ke da rauni da ba zai iya azumi ba mara lafiya irin rashin lafiyar nan da ba a masa zaton cewa zai warke har ya iya azumi wannan azumi yana faɗi a kansa haka mutumin da ya tsufa tsufan da ta kai shi ba zai iya azumi ba ko da ta tsufa ba za ta iya azumi ba to waɗannan suna shiga karkashin waɗanda ba su da kudura a yin azumi ta dalili na rashin lafiya ko girma kuma za su yi ƙarƙashin faɗin Allah maɗaukakin sarki wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin in muka ɗauki fasarar yutiqunahu cewa la yutiqunahu cewa waɗanda ba za su iya yin azumi ba to su azumi ya faɗi akan su ga abin da za su yi ko kuma suna iya shiga karkashin marasa lafiya da wannan bayani da muka yi da Allah yake cewa faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra sai abu na hudu da suke ambata shine al-iqama idan to mutum a watan Ramadan din yana mazaunin gida ba matafi ba saboda wanda yake matafi Allah madaukin sarki bai wajabta masa Eh, bai wajabta masa azumi ba ba sharadi ne na wajibci a kansa ba so waɗannan su abubuwa guda hudu da malaman mu a masabar malikiya suke faɗa cewa shi ne shuruɗu wujubi sau sau ramadan to amma in muka lura za mu ga cewa sharadin farko da ake ambatan nan gaskiya ba kawai sharadi ne na wujub ba dan sharadi ne na wujub kuma sharadi ne na nasiha ma'ana azumi baya waje ba a kan mutum sai in watan ramadan ya shigo sannan ai azumin baya inganta in mutum ya yi shi a wani lokaci ba watan ramadan ba kuma wannan zahiri ne shi sa muka faɗi magana dangane da wanda ya azumi ranar shakku saboda haka abin da ya fi inganci shi shine cewa sharaɗin wajibcin azumi guda uku ne na farko shine balaga na biyu shine mutum ya zanto yana da kudura na zai iya yin azumi ɗan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha na uku ya zanto mazaunin gida wannan kenan sai kashi na biyu na sharaɗan su ake kiran su shuruɗu sihhatin faqam sharaɗi na inganci na yin azumi wannan kuwa malamai suna ambatan abubuwa suka yi sabani a kai amma zan takaita mana abin da shi ne ya fi inganci abubuwa guda biyu suke faɗa na farko al-islam kamar da shi adin ya faɗa ya ce wa sahha bil aqli wa bil islami malamai suna da sabani cewa shin wanda ba musulmi ba an wajabta masa ya yi ayyukan musulunci ko a'a mana an fuskantar da furu'a na shari'a zuwa gare shi ko a da na ba daga cikin malamai musamman a mazhabar malikiya suna ganin cewa eh mukhatabuna ne su bi furu'a shari'a amma idan sun yi ba zai inganta ba sai sun karɓi musulunci tukunna mana Allah ya aika da sako zuwa ga kowa da kowa ne duk abin da Allah ya ce wajibi ne mutane su yi to ya shafi kowa da kowa amma ba za ka iya inganta ba sai in ka shiga musulunci wanda sabani da ɗaliban ilimi sun sani ba wajen fayyace shi bane a nan don haka abin da ya fi inganci shi ne cewa shi musulunci sharafi ne na ingancin azumi kenan da la'a samu wanda ba musulmi ba yana zama a garin musulmi ya san fa'idodi na azumi zai wanda ya shafi kiwon lafiya sai ce shi ma ba zai amfani da wannan dama a ramadan shi ma ya yi azumi tare da musulmi to in yayi wannan bai inganta ba domin ba zai samu lada ba don ya rasa tushe da ake gina azumi a kai wanda shi ne musulunci an yi a tarihin musulunci wani mutum ibrahim asabi wanda waziri ne a zamanin daular su al-bashiya ina jin ya yi musu aiki saboda mutum ne mai hazaka sosai ya kuma kware a abubuwa da dama ya iya rubutu da sauransu addinin sabi'anci ke bi mutumin nan bai musulunta ba kuma musulunci baya da maka dole don kana tare da shi ka musulunta an yi anya musulunta bai musulunta ba amma ya haddace alkur'ani mai girma sannan watan ramadan ya zo yanayin yin azumi gaba ɗaya tare da musulmi to kaga irin wannan azumin su bai inganta mutum da bai musulunta ba sannan sharadi na biyu da suke fada shi ne ya zanto ranar da mutum zai yi azumi ɗan ya zanto rana ne wanda ya inganta a yi azumi a ciki أن يكون اليوم من الأيام التي يصح فيها الصوم zama waɗanda da malamai suke ƙara shi ma mana da ɗan wala haza kai ai an ce ramadan to ramadan gaba ɗayansa zamani ne da ya eh, ake yin azumi a cikinsa to da in muna magana akan sharon dan azumin watan ramadan bai kaɗai to muna ganin cewa wannan sharadin bai dace ya zo ba amma ina muna magana akan gaba garin sharaɗi ne na ingancin azumi to shine wannan sharadin zai zo amma dangane da ramadan kam ah, wannan saboda abin da ya sa muka faɗi wannan malamai suna ambata wani domin su kore ingancin yin azumi ranar idi idan har mutum ya yi azumi ranar idi azumin nan bai inganta ba da daidai ba ba zai samu lada ba zunubi zai samu sawa'un ranar idi nan idin buɗe baki ne ko idin lahiya to wannan idan ya yi haka باران يكون الأزمة حكى رانا يكون التشريق رانا لما تمت لك أي حج آه، كوكو التشريق معناه رانا يدي لرانا يكون بيوكو كباينسا النبي صلى الله عليه وسلم يتشوى أيام التشريق أيام أكل وشرب أولي هكي سنجنا أيام التشريق عيدنا أهل الإسلام waɗannan kwalikin ranaku ne da idi a wurinmu ranaku ne da ci da sha saboda haka babu rangwame mutum ya ce zai yi azumi a cikin su idan ya yi ba su inganta ba to kaga ai duka waɗannan kwalikin ba su cikin rama ba yawa to shi yasa wajen siyasar abin suke cewa an yakuna al yau min ayyamin lati min al'ayyamin lati allati yasihu fiha as-sawm ramadan din kafin ka yi azumin ramadan ya inganta a matsayin azumin ramadan to dole ya zanto a watan ramadan ne to wannan dai almuhim ne sharadi na biyu a cikin shuruɗu siha su nan guda biyu amma a ana yin togaciya a labirin nan ga mutumin da ya rasa mutamakki da ya rasa hadaya shi malamai an yi masa rangwame shi zai iya yin azumi a ayyamin tashirik saboda su a wurinsu daban ai ba a kiran ranar goma ga watan zulhijja da mutumin da yake aikin haji ba a kiran shi ranar idi su a ranar yawon nahar ne suna da ayyuka da ake kiran su ayyamu annahar so ga wannan malamai sun yi rangwame cewa yana iya yin azumi amma ban da shi wani ba zai yi azumi ba a wannan ko idan ya yi kuma su inganta ba sai sharaɗi na ƙarshe shi ne shuruɗu sihhatin wa wujub sharaɗai na inganci kuma da wajibci na farko shi ne subutu shahar ya zanto wata ya tabbata idan wata bai tabbata ba azi bai wajaba ba idan an yi bai inganta ba sannan abu na biyu azumi shine al'aqal hankali idan mutum bai da hankali ba dora masa azumi ba idan yayi bai inganta ba saboda hadisi nan da annabi ya ce rufi alqalbu an salat sai ce wa anil majnuni hatta yufiq eh, daga wato ainihin mahaukaci har lokacin da zai samu warakar hankali sannan sharadi na uku shine annaqa'u min damil haidi wan nifas ya zanto mace wannan ya shafi mace ne ya zanto ta tsarkaka daga jinin haila daga kuma jini na biki dalilin sa hadisin Aisha radiyallahu anha da yake cikin Bukhari da Muslim cewa wata mata ta tambayi Aisha radiyallahu anha me yasa ake umurtar mu da muraba sallah da muraba azumi ba a umartar mu muraba sallah ta ce ke yar harura ce ta ce a'a tambaya kawai yake. ta ce to an kasance ana umartar mu da muraba azumi ba a umartar mu da muraba sallah kenan mace da take haila ko da fasi idan ta yi azumi ba za a karba ba ba wajibi ne a kanta ba in kuma ta yi ba za a karba ba saboda haka wannan su ne abin da muke faɗa ƙarin bayan da zan yi kafin rufe dangane da shurutul wujub da na ambata sharuɗai ne na wajibi ba na inganci ba idan mutum ya yi sun inganta shi ne kamar da muka faɗa albulu da alƙudura da alƙama yaro wanda na gaba in yi azumi ya inganta mutumin da yake mara lafiya in yi zai iya azumi wanda azumin ba zai kai shi ga halaka ba idan ya yi azumin Ya yi mutumin da yake matafi ne idan ya ji cewa zai iya azumi to idan ya yi azumin nan ya inganta waɗannan su ne sharuɗai na yin azumi watan ramadan a musulunci sai an same su ake yin azumi kuma su ne abinda malamin yake bayani a darasinmu na gaba za mu ci gaba da wannan bayanin mujabaitocin eh, sai ya zanto mun riga mun yi bayani su sai eh, mun riga mun yi bayanin dalilansu kuma wannan tsarin da na gaya muku shine abin da ya tabbata guda takwas ne guda uku na wajibci guda biyu na inganci kadai guda uku na wajibci da inganci ina fatan Allah madaukakin sarki ya amfani mu da abin da muka ji wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh